Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan lasariya suna na Sarfili Hashin Gumel tare da Muhammad Hafiz baballar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 21 ga watan Mayu na shekarar 2020. Ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. shugabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta ji sabin na duba yuwar shawarar shugaban amurka donald trump na gudanar da taronta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan biyar trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar laraba a wani sakon twitter inda ya wallafa cewa amurka tana sake dawowa da karfinta sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai Gwamnan jihar Michigan Grinch Whitmer ta ce jihar ta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama. An kwashe mazauna sama da gidaje dubu goma a tsakiyar garin Midland a ranar Laraba A jiya Laraba kasar Botswana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin taƙaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lu'u-lu'u da ke kudancin Afirka. Kanin labarin kinan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa wata kungiya mai suna Concerns for Almajiri ta koka game da matakin da gwamnonin arewacin najeriya suka ɗauka na hana almajiranci almajirci daban rashin kula da yara daban almajirci daban yawon da yara suke a layi daban almajirci daban wurga yara ko jefar da yara ko zuba yara a layi daban gwamnati su san da wannan sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda aisha sala ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel albarkacin Wata ramadan kuwa muna tafi da falarar watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Shugabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta ji sabin na duba yuwar shawarar shugaban Amurka Donald Trump na gudanar da taron ta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa. yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan biyar trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar laraba a wani sakon twitter inda ya wallafa cewa amurka tana sake dawowa da karfinta sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai trump ya faɗa kuma hakan wata babbar alama ce ta komawar harkoki kamar yadda aka saba kakakin gwamnatin japan ya shahidi shuga ya faɗa yau alhamis cewa har yanzu suna duba yiwuwar halartar Firayim Minista Shinzo Abe, kana kuma kasashen biyu suna da dangantaka mai karfi. Firayim Ministan Canada Justin Trudeau ya ce zancen gudanar da taron na mutum da mutum ko ta yanar gizo zai hada da nazarin matakan kariya da aka ɗauka da kuma shawarwari da masana suka bayar. Ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce a shirye yake halarci taron idan har yanayin lafiyar da ake da shi ya bada dama yayin da shugabar jamus angela merkel ta ce za ta jira ta ga abin da zai faru gwamnan jihar michigan grinch whitmer ta ce jihar ta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama an kwashe mazauna sama da gidaje dubu goma a tsakiyar garin midland a ranar laraba yayin da kogin titibawasi ya yi ambaliya sawoyi bayan da madatsar ruwa ta edebil da take a kilomita 32 arewa ta fashe bayan shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin kwarya jami'ai sun ce kogin titibawasi ya haura da mita goma a yammacin ranar laraba kafin ya matsa baya daga yankuna da dama gagarumin kwashe jama'ar yana da rikitarwa saboda barazanar covid-19 a yankin duk da yake karamar hukumar midland ta tabbatar da mutane 80 sun kamu da waɗanda suka mutu goma jihar michigan ta ba da rahoton waɗanda aka tabbatar sun kamu mutum hamsin. a jiya laraba kasar bazuwana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki takwas bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin takaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lu'ulu da ke kudancin afirka dukkan harkokin kasuwanci da makarantu an ba su damar sake budewa a ƙarƙashin ƙa'idojin gwamnati ciki har da auna yanayin zafin jikin mutane da amfani da ƙyallar rufe baki da hanci da kuma yin amfani da man wanke hannu akai-akai shugaban kwamitin kula da covid-19 na ƙasar dr craig masufa ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya danganta da yadda yanayin cutar coronavirus ya kasance to amma a ko da yaushe akwai zaɓin sake komawa dokar kullan. a yanzu haka mutane da suke koma gida botswana za a killace su na dole na tsawon sati biyu to kuma dokar hana baki 'yan kasashen waje shigowa har yanzu tana nan bazwana ta tabbatar da waɗanda suka kamu da covid-19 mutum 29 da kuma mutuwa ɗaya kafin hafiz sake dawo mana da wasu ƙarin labaran za mu leƙa arewacin najeriya inda wata ƙungiya mai suna concern for almajiris in northern nigeria ta koka game da matakan da gwamnonin yankin suka ɗauka na kwashe almajirai daga wasu jihohi zuwa jihohinsu na asali da suka yi zargin cewa wannan wata hanya ce ta tauye musu haƙi. Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton. wani ƙungiya mai zaman kanta da ake kira concern for almajiri in northern nigeria sun koka game da matakin da gwamnonin arewacin najeriya suka ɗoka na kwashe almajirai daga wasu jihohi zuwa jihohinsu na asali da suka ce wannan wani hanya ne na toye hakkin waɗannan almajirai idan dai ba manta ba gwamnonin arewacin najeriya sun shiga wani taro inda suka amince cewa ya kamata a maida waɗannan almajirai dukkanin su jihohinsu na asali yayin da aka dinga ma samun matsaloli a wannan yanayi inda wasu kan ki karɓan wasu almajiran da cewa ba 'yan jihohinsu ba ne ko kuma ba a tantance su kafin a shigo da su ba duk dai waɗannan sabbin al'amura na kunno kai ne sakamakon wannan cuta na covid-19 da kuma yanzu hakan ke ci gaba da daban jihohin najeriya musamman ma a jihar lagos da kuma babban birnin tarayya abuja da ma jihar kano da ta kasance cibiyar kasuwancin arewacin nigeria injiniya abdulgafar onachide shine shugaban wannan kungiya da ake kira concern for almajiris da kuma suka kira taron manema labarai a garin maiduguri game da wannan batu na almajirancin gama abin da ke cewa manzo Allah sallama cewa ya idan annoba ta bullo a wuri wanda baya wurin kar ya shigo don gudun me kar a yada annoban wanda yake cikin ma kar ya fita don gudun me kar a yada annoban waɗanda suka ga wannan cutar a Najeriya ai ba nan aka haifar da cutar ba shigowa da shi aka yi abin mamaki sai gwamnoni mu kaga daidai wannan lokacin da suka fara fitar da yara kaga wannan bai dace ba kuma na biyu kowane dan Najeriya yana da yanci ya zo na inda yake so mutum da bai zai kawo tashin hankali ba kuma ya samu kulawan gwamnati wannan constitutional right shi ne so shi yasa muka ga a yanzu kuma a yadda aka yi ana yarowa da yara a dibi yara daga na kai su koyo a dawo da su a miyar da su bai dace ba ta yi a na farko gwamnati ta raba almajirci da bara almajirci daban bara daban almajirci daban rashin kula da yara daban almajirci daban yawon da yara suke a layi daban almajirci daban wurga yara ko jefar da yara ko zuba yara a layi daban gwamnati su san da wannan sai a san me ake so a yi baran ne ake so a hana amma in ka kana so ka hana almajirci kusan kana so ka hana neman ilimi kenan domin ko yaron da zai doki kayansa daga nan zuwa london neman ko menene na ilimi ya zama almajiri because ya bar wani wuri zuwa wani wuri don neman ilimi to wai ya ma almajiran suke gudanar da rayuwarsu ne idan har aka tura su karatu zuwa wasu jihohi ga dai wani dan almaji da zan ta da shi a garin maiduguri to ka zo nan kana karatu a nan ne na almajiranci eh. a nan cikin maiduguri eh. daga wani gari ka zo kasan marte kasan marte eh. tun daga marte shekaran ka nawa goma sha uku goma sha uku to kamar iyayenka suna zuwa su duba ka ba su taba zuwa shekaran ka nawa nan maiduguri biyu kuma kana jin labarin su eh. hmm, kuma kana gane yanzu zizun kana shida shida eh. to Allah ya maka wani dan almajiri kenan da muke zanta da shi a garin maiduguri da kuma a kawo shi karatu daga karamar hukumar mante da ke arewacin borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya A gai da Haruna Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da wasu karin labaran duniya. A yau Alhamis kasuwannin yankin Asiya sun karkare ranar yau Alhamis tare da ɗan yin ƙasa kaɗan yayin da masu saka hannun jari suka mai da martanin mummunan labarin kasuwanci daga Japan. Kana da taɓarɓarewar dangantaka ciniki da hudar diflomasiya tsakanin China da ƙasashen Australia da Amurka. Kasuwar Tokyo ta Niki ta yi kasa da ɗigo biyu cikin ɗari a lokacin da ta rufe bayan da gwamnati ta sanar cewa sha'anin fitar da kayayyaki na Japan ya yi kasa da kashi 21 cikin ɗari a watan da ya gabata, wanda shine babbar faɗuwa tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya shiga rikici a 2008. Kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta yi kasa da ɗigo hudu cikin ɗari a hada da aka yi da tsakar rana, yayin da Shanghai ta yi kasa da ɗigo biyar cikin ɗari, sai S&P ASP 500 ta Sydney kuma ta yi kasa da ɗigo hudu cikin ɗari. Seoul ta rufe tare da ɗagawa sama da ɗigo hudu cikin ɗari, kana tafi ita ma ta cira da ɗigo tara cikin ɗari. Tasirin da kasuwannin duniya suka yi a ranar Litinin bayan samun labarin yiwuwar samun rigakafin cutar coronavirus ya dishashe bayan da Beijing ta labta haraji mai yawa akan kayan da ake shigowa da su daga ƙasar Australia, haɗi da ƙarin ƙaruwar kalamai marasa daɗi da gwamnatin Trump take yi a kan China kan matakin da ta ɗauka tun farko akan annobar coronavirus wanda aka fara samu a ƙarshen shekarar da ta gabata a Wuhan. Kasuwannin Dow Jones da S&P 500 da kuma Nasdaq duk sun yi ƙasa tun kafin a buɗe su, alamun da ke nuna Wall Street za ta yi ƙasa a lokacin buɗewa. minister Lesotho Mokisi Majoro ya fara gudanar da aiki a rana ta farko a yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da ya sha rantsuwar kama aiki a fadarsa a Miseru babban birnin ƙasar. Majoro ɗan shekaru 59 da haihuwa kuma tsohon ministan kuɗi ya ce abin da zai fi mai da hankali shine kare ƙasar yayin da ake fama da annobar COVID-19 kana da magance talauci da rashin aikin yi a 'yar ƙaramar ƙasar da Afirka ta kudu ta kewaye ta. har ila yau majoro yana fatan dawo da kwanciyar hankali a lesotho wadda ke cikin rashin zaman lafiya sanadiyar matsalolin wanda ya gada majoro ya maye gurbin thomas tabani dan shekaru tamanin wanda ya murabus na bazata a ranar talata bayan shafa watanni yana shanya matsin lamba daga gwamnatin haɗin gwiwa da ya sauka saboda zargin yana da hannu a kisan tsohuwar matarsa lipolilo tobani a 2017 'yan kwanaki kafin a rantsar da shi a wajen bikin rantsar da majoro tabani wanda ya musanta hannu a kisan tsohuwar matarsa ya kuma nemi afuwar kurakuran da ya tsawon shekaru uku na zamansa firaminista. labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc la wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. cikin shirinmu na wannan makon har yanzu muna Kano. Za ku ji ci gaban bayanin halin da ake ciki a ƙoƙarin dakile cutar COVID-19 a jihar Kano. Idan ba a manta ba, Professor Isa Sadiq Abubakar, Darakta a cibiyar bincike kan cututtuka masu yaduwa da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kuma memba a kwamitin gwamnati kan COVID-19. A zantawarsu da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari yana mana bayani ne akan batun gwajin magani da hukumar hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar a jihohi biyar har birnin tarayyar Abuja ciki har da Kano lokaci ya cin mana. Waɗannan magunguna guda hudu da kake magana dama ku masana kuna cewa mutanen da suka kamu da wannan cuta wato rukuni-rukuni ne wato katigari ne akan wanne rukuni na masu wannan cuta ta corona za a yi wannan gwaji wato shi tsari na gwaji irin wannan ana shigo da mutane marasa lafiya sai an zauna an shirya jadawalin yadda za a yi abu to daga ciki ana shigo da nau'i-nau'i na mutane dukka baki ɗaya ba wanda ake tsallakewa a ce shi ba za a yi ba saboda a gani dukkan waɗannan mutane bangare daban-daban za su amfana da wannan magani ko ba za su amfana ba ko kuma akwai daga ciki waɗansu wanda kawai maganin zai yi tasiri a kansu misali a ce wanda suke da cuta wacce take nuna alamu kaga to irin waɗannan mutane watakila suna da 'yar murar suna da tarin suna da zazzabin to za a gani zai musu tasiri ko ba zai musu ba haka kuma wanda cutar ta yi tsanani a jikinsu su ma dole ne a shigo da su don a gani ko idan a cikin tsananin nan maganin nan zai rage kaifin cutar ko kuma zai warkar da ita cikin sauki sannan kuma waɗanda ma wato gwaji da aka yi ya nuna cewa suna cutar amma kuma a jikinsu ba sa jin kumi su ma za a auna wannan magani a jikinsu domin daga ƙarshe a duba a gani shin irin waɗannan waɗanda su cuta ba ta nuna alama a jikinsu ba ya ma kamata a amfani da wannan magani saboda su warke yadda ba za su rika yaɗa waɗansu ba ko kuwa in aka ba su wannan magani illar zai jawo ta fi a ce a bar su haka to duk irin waɗannan sai an yi la'akari da su kafin a tsaye da matsaya guda cewa wane ne ya cancanci misali a ba shi magani in ya kamu da cuta kuma wane ne bai kamata ba. kenan bayananka sun nuna mutanen da aka killace a cibiyoyin da killace masu cutar corona a kansu ne za a yi wannan gwaji? dama ai to kaga tun da dai cuta sai an same ta to kuma inda ake samun waɗanda suke da cutar shine wajen da aka killace mutane a nan ne babu shakka za a yi amfani da waɗannan magunguna akan waɗannan mutane to amma shi irin wannan bincike yana da sharaɗi guda wato duk sai an bi matakai na kare haƙƙin bil'adama akan irin wannan abun na farko ma dai ita hukumar lafiya ta duniya ita ce babba a duniya baki daya sai ta tabbatar yin wannan gwajin ba zai illata mutane ba to kaga tunda ita tana da hannu a ciki ba za ta kawo abin da zai cuci mutane ba to ita kuma gwamnatin najeriya ita ma dole ne sai an nemi izininta sannan kuma shi kan shi hukumomi na jihohin nan za a nemi izinin su haka zalika shi mutumin da za a yi amfani da maganin a jikin shi sai ya yadda ya ma sa hannu sannan akwai shaida ya sa sannan za a iya amfani da maganin nan a mutumin nan. Mutane suna da tsoro da shakku game da duk lokacin da aka ce za a yi gwajin magani ko kuma gwajin rigakafi. Misali kullum abin da bai rabu da zukatan mutane ba musamman mu a nan Kano gwajin nan da aka yi na na Pfizer. ya haifar da illoli an samu kai a jidari mai tsananin suke ya kake ganin mutane za su karbi wannan gwaji duk da cewa shi ba na rigakafi bane na maganin cuta ne eh to kamar yadda ka yi bayani mutane ba abu ne mai sauki kai tsaye su yadda da wannan abun ba to amma dama masu bincike sun sani cewa irin wannan baka zuwa ka tankari mutane kai tsaye ka ce za ka fara bincike a kansu sai ka yi musu bayani cikakke gamsashe mutum ya yadda sannan zai karbi abu to idan ya zama na mutane sun gamsu to abin babu matsala za a ci gaba da samun nasara a kai kuma ganin cewa tun da dai ita cuta ce wacce yanzu haka ba mu da maganinta mutum yana zaune haka in ba ya yadda da dabaru wanda masana suka fito da shi ba sai dai ya zauna ya sha wahala ba shi da wani tsimi ba dabara to irin hakan zai taimaka musamman aka yi bayani gamsashe mutane su karba abin hannu biyu tunda shi kansa wannan bacin gwajin magani yana ɗaya daga cikin matakan yaƙi da ita wannan cuta ta corona ya kake ganin makomar yaƙi da cutar corona idan aka ce mutanen najeriya ko kuma musamman waɗannan jihohi sakkwata da ogun da lagos da kano da kaduna da abuja ba su amince ko kuma ba su karɓi wannan yunkuri na gwajin magani ba abin allah ya kiyaye in mutane suka ki karɓar wannan abun to wannan zai yi tasiri a sauran jihohi na najeriya wannan kuma zai kawo babban cikas da koma baya akan yakin wannan cuta da take ta kashe mana tsofaffinmu da mutane waɗanda suke da ɗan laulayi na rashin lafiya wanda suna nan birjik a mu abin kamar wutar daji yau kana farkawa za ka ji ya rasu wani ya rasu muna ta asarar mutane waɗanda suna taimakawa al'umma baki ɗaya to kaga in aka ce an ki wannan abu an bar wato cuta kenan ta yi ta yaduwa ta yi ta mana illa inda sai illa masha Allahu fatanmu shine cewa wannan abin da ya shigo gwamnatin tarayya to ita da duk wasu hukumomi wanda suke a tarayya ga baki daya za su tantance su tabbatar babu wani cuta a ciki babu illa a cikin abin da aka zo mana da shi sannan kuma su miƙa gwamnatocin jihohi su ma haƙƙi ne yara ta a su cewa mu al'ummar su kare mana haƙƙi ya su duba abin da idan basira suka cewa abu ne na alheri in ya so sai su yadda a shigo jihohin a yi amfani da shi a marasa lafiyar mu wanda allah yadda za a ga alfanun abu a ga cewa wannan cuta bata halaka kowa ba a cikinsu wasu suna ganin cewa me zai hana gwamnatin najeriya ta mai da hankali akan hada hannu da masu magungunan gargajiya musamman waɗanda suka yi karatun zamani a fannin maganin gargajiya nan. la'akari da cewa ga gwamnatocin kasashe musamman madagascar eh, sun zo da wani magani na gargajiya kuma ya karbu ita ma gwamnatin tarayya ta najeriya ba ki ta yi ba wato ministan lafiya da shugaban yaki da wannan cuta duk sun yi bayani sun nuna cewa sun yi na'am sun yi amanna da duk wani wanda yake da magani na gida a nan najeriya ya fito ya nuna za a wato amince a dubi abin da idan basira idan ya kama a ce za a kai ga mataki na gwaji domin a ga ko cutar za magani zai yi tasiri a kan cuta ko ba zai yi ba to falillah alhamdu wannan shi ma yana daga cikin tsarin da gwamnatin tarayya take da shi akan wannan cuta wanda kuma mun yi amana cewa in aka gani in Allah da za a samu shi gaba. Ta masu sauraro yadda shirin namu na wannan mako ya kasance kenan a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari da ya ɗaukan mana wannan hira da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Sule, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. A gai da Aishatu kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma sai wasu daga cikin saƙonin da kuma su aro kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Aminu Kano mai da karamar hukumar Garko ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce da Allah ku bani dama na taya gidan rediyon Faransa murna cika shekara goma sha uku da fara watsa labarai cikin harshen Hausa. Allah ya ƙara basira da faɗar gaskiya ko mai ɗacinta amin summa amin sai kuma sakon na gaba ya fito daga ali abdullahi doron baga ya ce salam biya hausa ya ce maimakon mayar da almajirai jihohinsu na asali kamata ya yi gwamnatin tarayya da na jihohi su yi haɗin gwiwa wajen zamantar da karatun tsangaya kamar yadda aka inganta makarantun boko sai kuma saƙonmu na gaba ya fito daga umar baban yaya sabon gida da rabi'u mai shago sabon gida da yakubu mai manja huntuwa. da ke jihar katsina suka ce baki ɗaya assalamu alaikum bai hausa suka ce da allah ku ba mu dama mu jinjina wa gwamnatin jihar zamfara bisa ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi na ganin an kawo ƙarshen 'yan ta'adda a faɗin jihar muna fata allah ya kawo mana ƙarshen yawaitar wannan mace-macen amin summa amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga adora da gaga dan fulani warji daga jihar bauchi ya ce assalamu alaikum bai hausa ya ce da allah ku bani dama kamar yadda kuka saba domin in taya daukacin ma'aikatan arafai hausa murna cika shekaru goma sha uku da fara watsa shirye shiryen su a cikin harshen hausa da fatan allah ya kara daukaka wannan gidan rediyo mai tarin albarka amin summa amin Bismillah albarkacin watan Ramadan ga wannan saƙon. ni dai sunana Hamza Adam Abdulhamid. Wallahi in faɗa maka bokaye da yake sun rena wasu 'yan siyasa sun rena wasu 'yan boko sun raina wasu 'yan kasuwa sun raina wasu masu mulki sun raina wasu talakawa wallahi sharuɗa suke kafa musu da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta ba boka ne ya aike shi ba ya ce a je a kwakwalo wanda ya mutu yau zai je duba sabon kabari da ake kama mutane suna yankar al'aurar dan adam ta mace ko ta namiji ba boka yake sa su ba to boka ba wai shan giya kawai da aka faɗa a nan ba duk abin da aka ce mutum ya yi in dai ya yadda ya je gun bokan to ai an gama da shi Allah kiyaye kuma in ba tauhidi ni na taba ganin wani wani doktor wanda bai san abcd ba ya yi masa wayo ya karya kudinsa ya masa damfara ko abcd bai karanta ba wannan kuma doktor ne kuma ma ba a ƙasar nan ya zama doktor ba a kasar turawa ka san dai iya da wayo ko to na ga wanda bai yi karatu ko primary bai yi ba ya yi masa wayo ya yi masa damfara saboda mai saboda ba shi da ba shi da tauhidi saboda haka a guji bokaye yanzu ya haɗa faɗa kwanan nan kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan wasu wuraren wasu masana'antu wani injin da ya kafa yana sana'a da shi sai yana ɓaci yana ɓaci yana ana ta gyara ana ta gyara kawai don tsabar rashin hankali bata biyu ga asarar gyara kuma ya je ya biya boka kuɗi wai a duba masa me yake faruwa sai boka ya ce masa ai makwabcin kaɗin nan ya sa maka hannu kwanan na ake faɗa ne sai ya je ɗauko muciya irin katuwar muciyar nan ya zo zai rarrabe shi ko shi ya sa masa hannu To Allah ya sa mu dace da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice. Shugabannin kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki ta ji sabin na duba yuwar shawarar shugaban Amurka Donald Trump a gudanar da taronta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan biyar from ya bayyana ra'ayinsa a ranar laraba a wani sakon twitter inda ya wallafa cewa amurka tana sake dawowa da karfinta sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai gwamnan jihar michigan grinch whitmer ta ce jihar ta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama an kwashe mazauna sama da gidaje dubu goma a tsakiyar garin midland a ranar laraba a jiya laraba kasar bazuwana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin takaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lu'ulu da ke kudancin afirka a yau alhamis kasuwannin yankin asiya sun karkare ranar yau alhamis tare da ɗan yin ƙasa kaɗan yayin da masu saka hannun jari suka mai da martanin mummunan labarin kasuwanci daga japan kana da taɓarɓarewar dangantaka ciniki da hudar diplomasiya tsakanin china da kasashen australia da amurka kasuwar tokyo ta niki ta yi kasa da ɗigo biyu cikin ɗari a lokacin da ta rufe bayan da gwamnati ta sanar cewa sha'anin fitar da kayayyaki na japan ya yi kasa da kashi 21 cikin ɗari a watan da ya gabata wanda shine babbar faduwa tun lokacin da tattalin arzikin duniya ya shiga rikici a 2008 Prime Minister Lesotho Mokisi Majoro ya fara gudanar da aiki a rana ta farko a yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da ya sha rantsuwar kama aiki a fadarsa a Miseru babban birnin ƙasar. Majoro ɗan shekaru 59 da haihuwa kuma tsohon ministan kuɗi ya ce abin da zai fi mai da hankali shine kare ƙasar yayin da ake fama da annobar COVID-19 kana da magance talauci da rashin aikin yi a 'yar ƙaramar ƙasar da Afirka ta kudu ta kewaye ta. Masu raro a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu. sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kada a manta za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na Hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ita ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Salamu alaikum.